ma muna cikin suratul mu'minun jiya zara masu yi tukarfi ta cinye lokacin gaba da mu samu mun karanta waɗannan amanoyi ɗin ba kuma ga shi lokacin ramadan ɗin yana ƙara kurewa kuma muna da san dai mu shiga wannan aljanna ɗin sai mu rufe ramadan ɗin da ayar da take maganar aljanna kuma mai fatan Allah ya kai mu can aljanna insha Allah ko yau za mu tsora kan amana gobe kuma ka ga sai mu tsora kan ko samaratul amana duk sannan akwai ahadin ra'ul duka a cikin ayar to sannan sai mu shiga wulayen kafin su. allazi ne ya rudu da su da wasu wasila kalibu na bai mun gama da wannan sai mu rufe tafsirin ko ana washe garin sallah ko ranar sallah ko ranar ku zama ranar sallah ranar ku zama kar ku ba da ni wallahi in kai wa ba ma maki wallahi in zo na ranar sallah ba kun ne gaba sallar ba da kaji yake yin ta ba a to a masu zuwa bai zuwa su zo na a gaisa mana waɗannan takardun duka ina ganin masu rubuto su tambaya ai addu'a ce kamar dai bari mu gani Wani ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah ya kara wa malam lafiya da duk sauran wato mominai amin malam Allah ya amsa ita neman addu'a akwai wata akwai wata ce musulmi wato wata ce ina da ta musulunta ne ke zan yi a nan gwamnati suke na roƙa mata malam da 'yan uwa musulmi su taya ta addu'a tana fama da matsalar wato depression sama da shekara goma har ya yi sanadiyar aurenta allah ya yi mata tabbatar da ibaninta musulunci amin Allah Allah muke roƙo ya yi mata ba ta lafiya ya yi mata shi wannan abun ba da magani ne yana da magani ba shawarwari ba ok consultation kenan za a mata ba tunda kamar damuwa ne ko yake jawo shi to Allah ubangiji ya yi. amma shawarar da za mu ba da misali a ce ita fa duniyar nan ya raka dan adam mai sauke wato ka daina ɗebuwa wasu abubuwan da ba za ka iya maganin su ba kana tunani a kansu za ka damu kanka ne za ka kawai babu abin da shi Allah zai fasa ko za ka mutu ba zai fasa ba su kawai rayuwa yadda ta zo ka ɗauke ta a haka da sauki ka rage makarka wasu damuwa da sauransu kuma ba wani mutum da za ka gani yana tafiya a bayan ƙasar nan bai da damuwa kowa da tafiya har wanda kake masa tsammanin bai da damuwar watakila ma in ba su abu sai ya sha maganin barci yake barci Wata me za ka damu kanka ka je nan ka je nan ka je nan ka mai da komai kuma allah yana son ka ka rinjayar da soyayyar ubangiji ma kan ta cewa allah kaunar ka yake yana son ka ba wahalar da ka yake kawai dai wasu abubuwa da suka haɗu da wani abu sai suka zama wani abu da ajiye su kar su zama wani abu kawai Allah ba da lafiya wani yake assalamu alaikum ina yi wa malam wato fatan alheri Allah ya ji gam Allah ya ji kawai da sa komai ba ke ka ya manta ya ce idan Allah ya bani ɗa namiji tambaya malam ka ji ba bai ma samu ɗan bata kuma watakila ma bai tsoron ba idan allah ya ba ni ɗa namiji tambaya malam zan iya yi wa to zan iya yi wa mutane uku sakwara wadda ɗan guda ɗaya zai ta eh, ina son na yi wa yadda yadda tuwa-tuwa tsora rabu yadda ina so na yi wa malami na marigayi wato sunan ta ah, sunan malami na sunansa ibrahim ina son kawo shi ma sunansa ibrahim kuma ina da baffa shi ma ibrahim shin malam <laughs> zan iya zan iya haɗa su na musu ko dai idan na yi wa malamina kowa sai kowa sai na masa idan na bukaci haka to ai babu dole a cikin yin takwara kuma ma me yasa ake yin takwara yanzu duk mutanen nan a bisa abinda ake yin takwara sun cancanci duka kai musu takwara takwara ana yin sa ne saboda fata watakila kana yi ma mutum takwara don ka ga yana da kuɗi da yawa akwai masu yin wannan su ko ba komai ka san ba don allah yake takwarar ba akwai wanda kuma zai haifi da ya ce gwamna zai yi ma takwara kaga shi ma akwai wani abu ba wai don tsabar abin nan akwai wanda kuma zai saka suna ya yi takwara ma wani don ya ga mutumin yana da ƙwazo wajen addini kuma yana son ya hali irin nasa to kaga wannan ya sha banban da duk waɗancan to ba musamman me yasa kake son yin takwarar ta tukuna balle ba ka dama ki eh, ba za mu ce kawai ka je kai ba duk mutane saboda ba mu san me kake nufi ba wataƙila manufarka ta saba da abin da ake yin takwarar an gane da za ga mutum wani lokacin yana da yan uwa da kawunai da babbanai wani ma da ubansa a garin da komai amma sai ce ba za yi babansa ba zai karɓa masa aure ba sai dai gwamna zai karɓa masa sai ka rasa wai ko mai hikimar hakan abu ka ajiye babanka wanda shi ya fi cancanta kai ka san wannan walittakar ka san ita ma ne ta runto ne ko yawa ko za ka je ka gaya musu ko ka je ka gaya musu ba wani abu a cikin yawanci rinto ne ba wani abu ne da ɗan uwanka da komai duka wanda ahalinka ne kuma ma illar da ake samu shi ne yanzu misali don ka sa ya karɓa maka aure saboda yana mulki idan rigima za ta samu ana neman wani yin shi ba zai zo ba kaga illar da za ka fara samu kenan kuma ga shi qur'ani ce maka in ce ba ka ma fa ba su haka man bin ahli ba haka man bin ahli shi ga dai ana neman yanzu za ka ba kawai dan kai ne mai sulhu sai ka ce to waye ka samu shawarar ce ce to ku kira shi a ai magana gaskiya ne haka Allah ya ba haka Allah ya tsaye ba to ka ga ka yawancin ire-iren waɗannan za ka samu don son duniya ne kawai ba wai Allah ne da manzo to amma dai kai yanzu ba mu san ne ne da ka yi sakwarar ba da ka idan mun sani shi kenan, amma dai abin da muka sani ana yi wa mutum takwara da shi yi, saboda wani abin da ya wato ya zamanto dan shi ake yi wannan ɗabi'a tana jikin mutum wanda yake Allah ya ƙara wa malamin lafiya jarisan kwana masu albarka malam muna barar addu'a allah ya kawo sauki wato na tsadar man fetur ah, na gani man fetur ne ya su ana ta ƙara kudin mai man fetur kusan kullum sai an ƙara ina barar addu'a na biyu kenan eh, wannan yana neman addu'a ne Allah ya kawo saukin man fetur ya ce kullum sai an ƙara na biyu kuma yake ina barar addu'a an sace man mashin subhanallah ka fara farayi malam farayi ke sa annabi ya ce Allah ya tsine wa farawo Allah ya malam la'anan ne ne yanzu Allah karare ce la'anan na kusa Allah ya tsine wa farawo kaga dan abin da yake jujjuyawa in ko a caɓa yake ko kuma da yana zuwa wajen aikin ka da sauran bukatunsa sun tora masa Allah mayar maka malam Allah mayar ma da kayan su kuma Allah tallashe su muna barar addu'a Allah ya ba mu gida na kanmu Allah ubangiji ya ba da gida a samu gidan to kuma muna addu'a cewa allah ya kawo saukin man fetur waɗannan gwamnatocin ba mu san ina suke sun sun kai mutane ba amma dai ko ba komai tsananin ya yi yawa kuma yadda ake takura al'umma ya yi yawa Allah ya ji tsoron Allah masu mulki gwamnoni da 'yan majalisa da shi shugaban kasa ku ji Allah domin ku ne yan tsiraru a ƙasa in ana cewa mutane yan tsiraru yan kalilan to ku ne duk in ta haɗa yan majalisa da da ta yaran da ta tsofaffin duka idan ka haɗa ta da da gwamna da da shugaban ƙasa da gwamnani dukkan yan tsiraru ne a ƙasa ba su kai jama'ar su ɗaya ba ba su kai ba to ko lokacin gamban ɗaya watakila ba su kai ba amma sun haɗu kalla za mu al'umma masu Allah yana kallon ku wallahi tallahi wallahi Allah yana kallon kuna matsa mu al'ummar saboda ku kuna cikin irwa kuna matsa mu al'umma yaushe aka kara mafi yaushe aka janye tallafi Yau gare ga shi an zo an sake karawa yanzu an sake karawa a kwanan nan ko an kara kuma komai dai talakan nan shi yake wahala ga haraji ga sakar man fetur ga asibiti ba magani ga makaranti ba malamai ga gadon asibiti in ka kwanta sai ka biya ga wane ne ga wane ne abubuwa sun yi yawa suna nan sai sai motoci suke irin wanda suka ga dama suna hawa suna cin abinci irin wanda suke so suna kasa sutura irin wanda suke da dama suna auren mata yadda suke so kun bar al'umma ku lafiyar mana wala an cuce mu an cuce mu kuma mun faɗa an cuce mu wallahi wala an cuce mu amma Allah yana jiran mu dukan mu da mu da ku wallahi Allah yana jira a madakata wannan musibar ta yawa bar sani ba ku ara, ko gwamnatocin nan sun suke sai sun tunzura al'umma ne sun yi musu gore ko ya mai gane bar sani an yi wannan talaka sun yi hakuri an yi wannan sun yi hakuri an sake yin wannan an yi hakuri duka dai ba a ganin hakurin talaka nan sai an kure su sai an kure al'umma haka wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk yanda Allah ya kyautata maka ka kyautata ba mutane Allah ya ba ka ya ɗaga ka akan mutane ya mai da kai shugaban su ya kyautata maka ya girmama ka kai ko ka mutunta ka girmama bayan zamana ka ji tausayin su mana shi yasa annabi ya ce man waliya amra ummati wanda ya shi al'amarin al'umma ya matsa musu ya Allah ka matsa masa ko baka ce abin ba Allah ya yi an gama da addu'a wallahi ko ka ki faɗan abin dan kai dan uwansu ne ko ka kifa dan abin saboda kai ɗan uwansu ne to annabi ya riga ya yi addu'ar an kai ta ne ba wai ma a'a wai ana kiran ta ne yanzu kai ɗan abin kai ta sai abin ba annabi ne wannan magana ya matsa ma al'umma ta fashko kare yake ka matsa masa Allah ko ka ce azu ko ka ce azu manzo Allah ya riga ya gama addu'a haka kuma wallahi zaka ga wanda fiye mu al'ummar sauki shi ma haka annabi ne masa addu'a yake Allah ka sauƙa masa ka yansara masa ko ka sai amin ko karba ka faɗa annabi ya riga ya tura addu'a kuma ka ji fa abin da annabi yake faɗa man ya amra ummati ummati wallahi a cikin maganar inda kana da idrakin abubuwa ka san annabi tausayin al'ummar yake ummati wanda din ya matsa ba al'ummata annabi yana faɗa wannan magana da tausayi akan al'ummar ta ba wai haka kawai yake faɗan magana ba saboda yana tausaya mata wannan al'ummar ta wanda ya matsa mata wanda ya matsa mata Allah ka matsa mata abin ya yi yawa wannan za a haɗuwa gurin Allah ba da daɗewa ba kamar yau alkiyama za ta tsaya insha Allah yawa wajen ku ta zaɗin sun mutane ya katin ka shekara takwas ko shekara hudu kama daga ƙarshe dole in ka zo bakin kuros sai ka tsaya wani ya wuce wallahi yanzu ne idan ka zo za ka yi huhu kai ta ihu a gari a baka hanya amma wallahi za a zo za ka sauka sai ka jira mai shi ya wuce kan kuros mai hannun ka ne wallahi dole ka tsaya da kekensa wallahi sai ka jira to sai ne ai tun daga yanzu ya nuna maka ka fara shiga layi wannan ba zai daure muku ba wannan duk jiniyar da ake muku ba za ta daure muku ba a kan ku ne alkiyama za ta tsaya ba sai kun sauka za ku gani abin da zai faru ke za galibi za ka ga sun sauka sun kasa zama a garuruwan su ba za su iya zama a garin su ba ma to me za ka wa mutane ka cuce su kai komai ka ɗanɗana musu bala'i na'am Allah kiyaye kamanta mana malam الذين هم لفروجهم حافظون hafizuna إلا illa ala azwajiha والذين هم لأماناتهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون نعم ubangiji tabaraka wa ta'ala yake wallazina amana li amanatihim su ne waɗanda ga amanonin wa ahadihim da alƙawuran ra'una suke kiyayewa mun baɗi amana muka ce al'amanatu fil wilaya wato amana a wajen shugabanci shine bayar da haƙoƙi zuwa ga masu haƙoƙi da kuma ayyuka da isar da haƙoƙi ga waɗanda suke sun cancanci wato masu haƙƙin akan wani da kiyaye dukiyar mutane wani ya shafi shugabanni wa ajisamuhum da kiyaye jikunan mutane wa arwahahum da kuma kiyaye rayukan mutane wa uqulahum da kuma kiyaye hankulan mutane wa hifdhid da kiyaye addini wa aradahum da mutuncinsu wannan amana ce akan shugabanni dole ne su kai haƙƙi ga masu shi su yi aiki don masu dukiyar domin dukiyar da take hannun gwamnati dukiya ce ta al'umma ba dukiya ce ta gwamna ba yadda ya ga dama zai yi a cikin kudi ba a'a masu kudin sai ka shawarce su mai suke son a yi da kudin su sannan ka kiyaye musu wannan kudin kada ka sa kudin a inda bai dace ba ka kiyaye jikunansu wannan kuma zai shafi lafiyarsu ka kiyaye rayukansu wannan kuma zai sa a basu su security a kiyaye hankulansu wannan kuma zai sa a hana shaye-shaye da shigo da kwayoyi ka kiyaye musu addini domin wannan shi yake sa su yi karamci su zama mutanen Allah na gartattu. ka kiyaye mutuncin su domin wannan kada wani ya shigo ya rinka cin mutuncin wani wannan duk wajibi ne akan gwamnati sai ta yi wa al'umma wani hakki ne amana da shi kuma sun rantsa da Allah akan za su yi wannan sun rantsa da alkur'ani wani ya rantsa da bible akan zai don haka ana jiran za ka koma gurin Allah ba ka da sa ba ka da pa ba ka da duk wani wanda ka lafiya masa wani abu ba ka da shi kai kaɗai ake fitawa a kabari kuma kai kaɗai allah ya tambaya kuma kai kaɗai za a tayar in aljanna ce kai kaɗai in kuma wuta ce kai kaɗai haka allah zai wannan da haka ku ji tsoron allah ku tausaya musu talakokin nan ku ji tsoron allah ku tausaya musu abu na bakwai shi ne al'amanatu fil qada wato <clears throat> amana a wajen masu hukunci waɗannan kuma su ne masu shari'a masu kotuna waɗanda aka naɗa su a matsayin alƙalai wanda duk aka cuta zai kayi tsara domin a kwata masa haƙƙin wani hadisin ma yana cewa ku inuwar Allah ne a bayan ƙasa wanda zafi ya dame shi ya shigo ƙarƙashin ku da ya Ma'ana ma'ana shine duk wanda aka cuta ya kawo ƙara wajen ku don za ku ɓata masa haƙƙin kamar yadda abubakar ranar da ya zama shugaban al'umma khalifa na manzo Allah ne hudu ba yace kun zaɓe ni ba don na fi ku ba ban ci kowa ba a cikin ku saboda haka idan na tsaya a kan daidai ku taimaka mu tsaya a kan daidai in kuma na karkace ku dawo da ni kan hanya ya ci gaba yana gaya musu yana cewa duk wani mai ƙarfi da ya zalunci mara karfi zan kwato haƙƙin mai rauni sai na mayarwa mai rauni haƙƙin zan kwato haƙƙin a wajen mai karfi don haka kenan wannan gwamnatin tana shaida ma duk waɗanda suke da ƙarfi su shafa ma kansu ruwa ba za su kila ba a wajen gwamnati don gwamnati ce adila duk karfinka da kuɗinka da yadda kake bi in ka zalunci talakan da bai da komai shari'a za ta taka ka sai ta kwato haƙƙin mai rauni ta ba shi kayan wannan shi ake son alƙalai su zamanto sun tsaya da yin shari'a don allah ba ruwansu da maganar wani ne ya naɗa su ba maganar kuma sama ta yi magana ba maganar a'a kaza da kaza ba maganar wannan babban mutum ne a'a gaskiyarsa ta fitar da shi an gane adalci masa hukunci idan ya yi zalunci a hukunta shi shi za aka ce bi isdarin ahkam wafqal adl amanar su shine su kake hukunci gurgurdan yadda adalci ya tabbatar wanda yake allazi istu'mina alqadi alai abinda aka ba wa alkali amana a kansa aka rantsar da shi zai yi aiki da doka zai hukunta masu laifi wato zai gangaro da hukuncinsa akan adalci ba akan son zuciya ba idan ka duba alkali yana da wasu sharuɗa sun kai goma sha kwanan baya mun karanta su kuma wani alkalin ma wasu ma na tura musu na ke dan kawai gara su sani ko an saurara ko ba a saurara ba ni dai na tura saboda ga sharuɗan kanan da ake son sannan kuma ga sharuɗan da muka ce gwamnati kuma a musulunce aka ce a maka kana alkali gyara maka wurin shari'a a baka mai tsaro dukkan abubuwan kayan aiki a tanada maka a ka albashin da zai ishe ka a maka komai da zuwa lokacin ma har nake za ka ga kuma yanzu kamar dai a nan sai kana tafiya sai daga wani shago a wuce sai a ce maka kotu ne sai ga alƙali sai an masa bibita na ce to kaga shi ma kansa ba a cika masa haƙƙin ba ana nema kuma dole sai yi adalci ba haka bane shaguna ne fa wani gurin na haka shaguna wasu gurin kuma zauruka ne to ina alkali ya samu kwanciyar hankali ballantana ya samu dama ya bincike yadda ya kamata shi karar kansa yana kan garari zufa ya dame shi ya yi ɗan rawani amma dole sai ya cire mu saboda zafi ah, jama'a ko ba haka bane ne na ga gabar guna kallo na in ba haka bane ku ce ba haka bane ah, to a ga kenan ya kamata gwamnati ta gyara yadda suke abubuwan an gane alƙali bai kamata ya rinka samun cikas cikin al'amarinsa ya kamata kullum ya zama hankalinsa a kwance domin an ce ko fushi ne ya dame shi ko gajiya ko wani abu ya yi haƙuri kar ya je kotu sai yana cikin nutsuwa da nishadi da koma sai na alƙali zai samu nishadi ka tura shi wani ƙauye ba inda zai je ba yi da mota ba yi da koma duk ba haka ake ba to wataƙila kuma kaga shi karan kansa yana buƙatar ne alƙali ya yi son aikin shari'arsa a bayan ne a shafa tsakani da Allah ba kuma gwamnati tana son alƙali ya adal tsakani da Allah muke wannan magana kuna ganin haka ya kamata a yi a ta yanzu ko da nake jan sallah inda dai a shafa zan zo muku da shi a nan ya kawo ni sannan in ja sallah ai wata rana za ku rasa ni mu ga mu kan mu gaskiya mu amma sai aka samu wani bawon Allah ya sadaukar da motarsa ga AC ga komai sai a je gida a dauko ni zo ne hudu ba a yi sallah kuma a dauke ni a mai da ni ba ko kobo Allah ya kaka <laughs> to kaga shi sa abin ya zama yana yana mai yana tafiya ko eh Allah ya saka masa kuma shekara da shekaru ni dai na san ba biyan sa ake ba ba wanda yake biyan sa ko kuna biyan sa ku yadda dai ba ku biyan kawai shi ne magana amma kana ce mawa addu'a kuke masa wani abu ne ya kaki ka zama ki faɗi ne kawai e amma dai kawai shi kenan ba a biyan sai yana yi tusu bilin lafi allah ya to kun ga wannan kenan fa a sati sau sai zan zo to ina ga alƙali kullum zai tare da kotu ba shi da mota ba motar da za ta zo ta ɗauke shi ta kai kuma ana son ya adalci albashin ma watakila bai ishe shi ba kuna ganin zai yi to shi a kasar ta zama toga ta nan kawai to yanzu ko ɗan sanda da aka bashi albashinsa nawa ne an rataya masa katuwar birni da yana ciyawar da ita mu ba shi da abin da ba da gida ba shi da inda zai zauna wani ogansa kawai daga can zai danna masa fa ya sai lagos immediately is abin nan ita maza maza yanzu kai reporting ina zai samu kana ganin yanzu wannan dan allah an ce maza maza ya tafi ko ba da kuɗi wani yanzu zai ba cin hanci shi kenan sai ce a na to ba ga irin tabaka ce da kanka ma zai karfa ko to kaga kamar gwamnatoci ba su shirya ma kasar ma ta tafi akan adalci ba shirya mata amanar da take kansu ma ba su sauke ba amma amana su zo suna cika ba kansu yanzu duk motoci da suke biyan su ga mota gwamnati kaɗai yana da motoci biyar ko shida fafafafa yana tafiya to a kan me sai kaɗai suna albabaranci har yaushe da ma'aikatan ka suna cikin yunwa kuma sai an yi magana ku ji an washe ku saboda zai ba ku son a gaya muku gaskiya to a gaya muku mana ita ko da za ku samu ku tsira a lahira ba shi ne ba yanzu aika maka aika maka ƙaryar da ba ita nan ba a gara a gaya ma gaskiya in za ka buɗe kirjinta ka buɗe ka karɓi gaskiya ka yi aiki da ita don ka tsira a lahira wannan shi ne kuma ka sauki amma idan ga tsaya kana magana wa yan adawa ne opposition ne a shedan ya kai ka ya baro wannan da yake baka karya a gidan rediyo yake cewa kamar wani yana maka kirari kamar sahabi ne ya dawo daga lahira yana zuga ka karya yake maka wallahi kuma yau darar ta yake kuma so yake kai ka baro ba gaskiya ba har abin da ya zama amana wajibi da in ka sauke shi sai a zo gidan rediyo ai ta maka ziga ai ta ziga ka An yi cewa ai ba a taɓa yin irin wannan kamar wannan ba kaza da kaza da kaza da kaza sai mutum sai gwamna a rinka kamar wayan ruwan alfarma yake wani ga kudin mu irin wani taimakon mu ne ba ma wajibin wajibin ka ne wallahi kama dai na wannan tunani wajibin ka ne wannan kudin mu ne ba wai kudin ka bane ko ba alfarma ba wajibi ne sai ta soke idan sai na umar zai zai zai jefa mutum ruwa ma saboda yana ganin talakawa sun ci abinci sun koshi sai ya jefa ma tururuwa a kofar gidansa masa kuma yana kuka yana cewa yana jin bai sauke haƙƙi ba kai don me za a zo a ta zuga ka akan wannan abu wannan ita ce gaskiya na takwas ne al'amana fi shahada amana ce a wajen shaida bi hasbi ma iya alaihi fil waqa'i abin da ya zamanto ya afku to ka ba da shaida akan ba da shaida amana ce idan an neme ka ومن أدائها دون تحريف وتغيير أو زيادة أو نقصان idan za ka ba da shaida sai ka ba da shaida a kan yadda abin ya afku ba tare da ka karkatar da magana ba ba tare da ka girkinta magana ba ba tare da ka yi tsari ko ka yi rage ba ko yanzu an yi zaɓe a hukumar zaɓe wani ya faɗi a kai ƙara kuma an ɗauko ka shaida yanzu duk guraren zaɓen nan ka je ka gani shi sa ka zo kake ba da shaida ba na neman shaidu ba ko yanzu alkali yana neman shaidu akan zaɓen da aka kai yanzu akwai ka kaza da kaza yanzu duk ka je kaga abin da aka yi sannan kake zuwa ka ba da shaida to shaidar ka shaidar sunna kenan ko kuma haka kawai wani mutum ya biya yi wani abu da shi da wani kasuwa ko a wani abu sun yi abin da suka yi ba kama da shaida ba ka da ilimi akan wannan sai zai same ka ce to fa an kai mu kotu ka je kotu sai kuma ka ce da kaza ka je ka ba da shaida kuma sai ka yadda ka je kai ana samun irin wannan kuma ka yadda ka je kai saboda kai baka jin tsoron Allah kuma duk inda ka ji ana maganar shaida to ɗayan biyu ne ko dai shaidarka ta bayar da kiliya mai mai shari'a ya kwato haƙƙi ya mai da shi inda ya kamata ko kuma shaidarka ta ba da kiliya na ƙarya alƙali bayar da ya iya don kai mai shaidar ya ɗauki haƙƙi ya mayar da shi inda ba a cancanta ba to kowanne idan ka yi shi ba akan mahallinsa ba kai arzalumi ne domin ka zalunci ɗaya ɓangaren saboda aka shaida tana cikin amana mutane su sani kada wani kawai ya zo ya rinka ce maka ka zo ka ba da shaida kuma ka je ka bayar baka san kan abu ba amana abu na tara al'amanatul kitaba ala wafqi ma yumlihi alaiha ala wafqi al-asl wala ziyadata wala nuqsan misali wani ya yazo yi ciniki za a rubuta takarda amma ta baki zuwa lokaci kaza zai biya saboda kun ga bai iya rubutu ba sai da ta zo dubu ɗari da kudin sai ta za dubu ɗari da goma saboda gila bai iya rubutu mai iya karatu ba idan an zo biya kuma ku tare da ya dubu ɗari da sai a sa da takarda cikin da muke faɗo cikin da muke kare suna dubu ɗari da goma ne wai yana kai masa kare suna kuma ya san ƙarya yake ba wai kare suna mai shaidar ne ke ba da wannan Kare suna kamanta tare, amma dubu ɗari da goma ni ka sa na rubuta mai shekar ne suka ke ba da wannan irin ƙarya ba duk ana samun irin wannan a cikin al'umma mara amana shi cikin amana shi dubu goma nawa ne za ta maka idan ka ƙara ba abin da za ta maka abu na goma shi ne al'amanatul asrar allati tasta'milu al-insanu ala hifziha wa adamu ifsha'iha amana sirri wani ne zai ce maka maganar mun nan ni da kai ne ko mu biyu ne saboda haka daga ya gaya maka wannan maganar ba sai ya ce maka karka faɗa ba to ka san magana ce ta sirri kuma amana ce idan ka je ka gaya ma wani to ka ci amana ko yanzu ake mutu mutum yana son yi magana da kai anan malamai suka ce ko bai gaya maka amana ba sai ce zo mana da Allah ina son mu dan tattauna to ka san abin da yasa yake kana yana son ku tattauna baya son mutane su ji to ba wai sai ya ce baka amana ba sai kawai fitar da kai da cikin mutane yana son ku tattauna wannan abin da kuka tattauna amana ce ba ka da ikon ka gaya ba. saboda ka idan kun gama ya tafi in ka dawo cikin mutane ba ka da magana amma wani yana dawa zai ce ka duba ba ya zo ya kira ni ne akan kaza da za da kuma kuma fa yanzu ya gaya maka fa ya fi da ka daga cikin mutane amma dan cin amana malam kai wannan shi sa wannan amanar da Allah ya ce ne amana ce malam babbar magana mutane ba sa daukan ma wasu amanonin a matsayin amana shi yasa dole mu isar da saƙonni a ciki domin kowa ya kama kansa ka zamanto ahalin aljanna din wanda manzo Allah ya ce duk wanda ya tsaye da waɗannan ayoyi zai shiga aljanna amana ta goma sha ɗaya ne ina jin ko ta goma sha ɗaya ko al'amanatu fi risala wa tablighiha ila ahliha tammatun ghayra manqusatin wala wala mazid ala wafqi wato shari'a amana ta saƙo shi ne saƙon allah amana ce saƙon manzan allah amana ce saƙon da wani ya baka ta kai ma wani amana ce da zanni sun rage wani abu a cikin saƙonnin allah to da sun ci amana amma ba su yi wannan ba da kuma kai za a baka wani abu a ce ka kai ma wani amana kuma ka rage wani abu da ka yi mai da ka ci amana saboda dole ka isar da amanar akan yadda aka baka ita ka kayi ba tare da ka tauye ba ba tare da ka tsara ba ka isar da ita a bisa daidai din yadda aka baka wannan shine ka cika amana shi yasa daga cikin sufofin manzanni masu cika amana ne akan abin da Allah ya aiko su da shi ba su rage komai ba sun isar ma kowa da amanarsu na goma sha biyu ne ko al'amanatu fi sam'i wal basar wa sa'irul hawa wa hibzuha an ma'asiyati llahi fiha wa ghayriha amana ce kunnenka amana ce idanunka amana ce sauran gabanka Allah ne ba amana su yace wannan jin karka ji haram wannan ganin karka yi karka kalli haram wannan gaban da muka baka duk motsin da za su yi su yi a cikin halal ka kiyaye su daga saba ma Allah da wani abin da yake kama da haka wannan babbar amana ce ita ma inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ula'ik kana anhu mas'ula amana ce na goma sha uku al'amanatu fi nushi wal mashwara labudda min ada wato min ala min adabiha ala haqiqatiha kama kana wato amana ce yin nasiha wa mutane kai musu amana ka gaya musu ba karkata ba komai a gaya musu iya abin da yake haka nan mutumin da ya zo yake neman shawara a gurinka amana ce ka gaya masa abin da ka sani na shawara kada ka rufe masa wani abu in akwai cutarwa a ciki gaya masa ka gaya masa hakikanin abin yadda yake ba makawa ka ba da wannan shawarar akan amana idan kuma ka san kai ba ahalin wannan shawarar ba ne kawai ka fito fili ka gaya masa shawarar nan ka samu waɗanda suke sun san wannan abun ka shawarci amma kada ka ba da shawara ma akan abin da kai baka sani ba an gane aikin ka sai da goro misali da wani kuma yana son ya fara sai da tsire ya zo gurin ka neman shawara ba ka da magana akan mai sai da tsire ko ka san yadda ake tsire to ba kama san shi za a ka ba da shawara amma in sai sai tallan goro zai dama kai ahalin sa ne sai ka gaya masa duk abubuwa ka ga ya nemi shawara kuma ka san inda ka sa shawara kuma kai masa da ita shi yasa imam al-qurtubi ne yazo fassara cewa wa shawarhum fil amr wa amruhum shura yace al'amarin su shawara ne yace to shawara ma ba a ba da ita ga wanda bai san ta ba saboda shi ma amana ce in an kawo shawara abin da baka sani ba ka ce to ni ba sani an gane ah, kai baka taba yin aure ba baka da experience akan aure sai wani wanda zai aure mu ya zo neman shawara ta ina za ka fara ka? Sai ma baka san shi ba baka san ma auren ba ba ka da experience din komai a kanka to ta ina za ka fara a ta shawara to dole sai amana in kana in kana neman wanda zai yi consultation din ka to sai ka ba shi kullin sa amma ba kowa da kullin zai iya shiga ya ba da shawara na goma sha hudu al'amanatu fi siha wal usra wal amal amana ce lafiyarka kaga ita kuma shi kuma sha'anin ubangiji hatta kai karan kanka ya ce lafiyarka amana karka yadda ka saka lafiyarka cikin abin ba ka san kansa ba domin lafiyarka amana haka wani ya zo ya kafa abin magana ya yi ta zuru ke ta surutu watakila bai san ma lafiyar jikin ɗan adam bai da take amma yana sai da maganin lafiya kuma bai san ma lafiyar yadda take ba bai san jikin ɗan adam ba kawai kai kuma watakila a ka yana zinga maganin maganin ƙarfin maza sai ike na wayar da kai namiji ne bari sai ta sai maganin ƙarfin ku a wannan gudun sai ka je ka mutu wallahi haka kawai wani kuma ya zo ce ga kaza da kaza idan magani daya ka ji ana masa lissafin cututtuka sama da ashirin kuma wani duk yana yi shi za in ka sha kawai shi kenan ka je ka tsure shi kenan ba da ya yi gaba man taqabbaba ولم يعرف التطبيب فعليه الضمان wanda ala ke duk wanda ya cusa kansa shi malamin lafiya ne kuma bai san lafiyar ba ya kuma ba da magani bai san kan abun ba to idan an mutu sai ya biya diya wala haka maza Allah ce sai ka biya diya wallahi diya ne za ta biya nan ma kuma tare da istighfari amma haka kawai mutum ya je ya samu itatuwa kawai ya hada da wani abu kawai shi kenan sai ya zo tsaya ya ta muku suru sannan kai kuma da yake kamar ɗan mayun mata kake yanzu San ga dalili ba da za ka yi ta wahalar da kanka akan jima'i jima'i fa harka ce ta larura malam ga a gaya maka wallahi larura ce ka je ka dubi littafin nan da ake kira asrarul jima'a kada kamar ka zama kamar dan mayun mata kullum kana dabe haba da Allah malam ni ko? a ah, to tuna da ta ne to zan wuce wani abu mutane malam kuma galibin fa waɗannan magunguna da kake kallon galibin su zai yake shi jima'i wani abu da wanda yake a da zuciya ko ni ba da kika ne wani abu ne wanda shi ya sa zuciyar ta yi pumping din fiye da ake tsabbani za ka je kanka a banza mai na'am so saboda haka amana ce haka kawai lafiyar ka amana ba a yadda wani mutum ya zai mata kishi ba duk wanda zai duba lafiyar ka zama ya san lafiyar saboda lafiyar amana sannan kai kuma amanar lafiyar ka kada ka saka ta cikin garari duk abin da baka iya tantance shi hakika baka daina amfani da shi akan lafiyarka ka bari masana su tabbatar maka saboda kada ka yi ma kanka ta'annuci wallahi a wajen lafiya kar ka yarda lafiyar nan ita ce uwar komai da ita ne duk abin da ka sani yanzu akwai wasu suna nan a kwanci ba bukatar su fa a zuwa sallar fili ba wallahi ba bukatar su kenan ba na suke bukata lafiya ba bukatar su yanzu dan mun tashi zaka je kai buɗe baki ba duk ba wannan ne damuwar su ba ba ko bukatar su yanzu za su je wurin tafsiri ko za su je tahajjud duk ba wannan ne damuwar su ba abin da yake damuwar su shine su samu lafiya shi yasa wani ya zo samu manzo Allah ya ce ya rasulullah ga ya mun abin da zan je in ga ma Allah in roƙe shi wannan abu sai annabi ya ce is'alillah al'afiya je ka roƙi Allah lafiya bayan wasu kwanaki ya sake dawa yake ka ga mun wani abu kuma da zan yake koma ka ga ma Allah ka roƙe shi lafiya sai da suke sau uku manzo Allah yana ga masa lafiya is'alillah al'afiya ka tambayi Allah lafiya saboda girmansa saboda darajarsa saboda matsayinsa a jikin ɗan adam amana ce kada misali misali an gwada a bisa ilimi an yi komai an ce ma karkaci kaza a yana samun ko lafiyar ka ce karkaci kaza sai wani ya koma ya ce ku zai mutu ne yanzu ya rena ilimi duk binciken da likita da duk ilimin da ya bada da kwana da yana ta bincike akan matsalarsa yanzu duk ya tafi a banza ana samu malam cikin irin a ah, yoga ma mutum yana tafiya ma tukunna bai kwanta ba yana tafiya likita ya rubuta wannan ɗaya za ka sha da ya san ya duba kwayar ya ganta irin karama sai wani jahili ko firamare bai je ba sai ya rika ce masa ni da aka bani biyu fara sha ka sha biyu kawai jahili wallahi malam saboda amanar lafiya malam ba ba haka bane sai wannan ka sha biyu ka sha biyu kawai ko firamare bai je ba wallahi malam ga wani kamar baya son mu hada idanu ko me a cikin ai ban ce kai kai ba misali kawai da nake bada so irin waɗannan al'amura suna nan za ka ga mutane suna cin amanar lafiya. sai kuma ya yi kirki ya yi kirki sai a ɗebo da sake dawa kuma wajen ya aka yi to a nan fatun da wahala ta yi wahala zai fito ya fafi gaskiya wallahi ga shi ga shi ga shi ga shi kasan tsotsai wai tsotsai yanzu yana faɗan wai tsotsai dan mai an ɗora ka akan ilimi ba za ka yi amfani da ilimin ba to ka amana ce ka tsare ta wal usra familinka amana ce ka da matanka amana ce karka ci amana su wal amal idan an baka aiki a gwamnatance ko kwadago ko ko ba na gwamnati ba ko gyaran mota kake ko gyaran waya ko tela ne kai ko ma ne duk wani abin da zai sa wani ya baka aiki to wannan aikin da ya baka amana ne karka ci masa amana zalika min al amanat da wasu su waɗanda suke daga cikin amanoni abu na sha abu nan na sha biyar ko al'amanatu fi hibzul wada'i amana wajen kiyaye ajiya da aka ba wani yana baka ajiya to ka kiyaye ajiyar bi ma'ana hibzul ka kiyaye ta wannan amanar da aka ka, wani ya dauki kayansa ya baka ajiya wani ka ajiye mun wannan sai ranar da na dawo to wannan ajiyar da aka baka sunanta amana shi yasa za ka ji ana yi ma Allah kirari wanda shi Allah layu yuziku wa za'i'a in an ba shi ajiya baya tozarta Allah in an ba shi ajiya baya tozartar da ake yana tsare so kai ma ka zamanto mai kiyayewa wato amana da aka baka ta ajiya na goma sha shida shi ne al'amana, fil kalam amana a cikin magana wal ma'ana shi ne fi hiddul jawari wato ka kiyaye gabbanka da amanonin da wato aka baka da maganganu na amana idan an baka maganar amana duk ana da bukatar ka kiyaye to mun ji nau'in amanoni wadda kaɗan ne muka kirga daga shi sai samara samaratul amana wato abinda tsare amana yake jawo ma mutum idan ya tsare Allah zai masa wasu albarkoki da yawa saboda kun ga amanan nan wallahi ita ce akara da mu talakawa da masu mulkin duk ita ne aka nema akara a tsakanin mu karar kanmu in wani ya baka amana cin ya ta kai tsakaninka da waɗanda suke mulkin ka amana cin ya ta aiki shi yasa kullum a ƙasar ake cikin wahala saboda yalwar da Allah ya ce zai bayar saboda amana ba a samun ta kuma ya faɗa amana wata aba ce mai girma wanda ya ba mu sama ya ba mu ƙasa ba ta karɓa ba sannan ɗan adam ya yadda ya karɓi wannan wato amana saboda ka amana girman ke yana da girma abu na farko da yake ba shi ne alfusulu ala rizan babi subhanahu wa ta'ala wanda duk ya tsare amana to zai samu yardar Allah yardar Allah yanke za ka same ta in ka tsare amana Allah zai yarda da kai to kuma in Allah ya yarda da kai to ai in kowa ma ya kika shirme yake saboda in Allah ya yarda da kai magana ka tsare kololuwar fa abin da ake wa muminai sahabbai waɗanda suka tafi aljanna kololuwar shine karshe Allah yana ce musu radiyallahu anhu ba haka bane ya yarda da su su ma sun yarda da abin da aka ba to sai aka ce mai tsare amana zai samu husulu al-husulu ala ridallah zai samu wato yardar ubangiji tabaraka wa ta'ala wannan yana nuna maka babbar daraja ce ba 'yan karma ba tsare amana manzo Allah yake karshen zamani mutum zai kwanta bacci sai a zare amanar sa ajiye ta zai farka babu ita yana farkawa in ka bashi amanar zai cinye ta kuma kamar yanzu an zo lokacin za ka aminta da mutum ka bashi amana ko dukiyarka ko matarka ko wani abinka za ka bashi amana kuma zai zo ya lalata annabi ya ce abinda za a fara zarewa mutane karshen zamani ya ce daga nan kuma sai sallar su da dawo sai a zare musu kushu'i wanda muke ta magana a kansa shi ma sai a zare sai ga ga masallata da yawa amma babu kushu'i a cikin sallah Allah ka shirya na biyu a shi'uru bi sa'ada fil hayati wa ba'da al mamat wato duk wanda ya tsare amana da kansa zai rinka jin yana filin na arziki tunda ya tsare amana bai da tsoron komai duk wanda ya tsare amana bai da tsoron ya gamu da wanda ya bashi amana haka ne ko ba haka ba ba shi da wani damuwa haka kuma bayan mutuwa ba zai samu matsala ba ana tashi a alkiyama Allah zai sanya masa farin ciki don ya tsare amana ba shi da ba shi da matsala na wato na uku shine ihsasul mar'i bil amni wal aman ala ahlihi wa nafsihi wa malihi duk wanda kaga za a bashi amana ya tsare ta to zai rinka filin a ransa na jin cewa shi amintacce ne kuma yana cikin aminci kuma har iyalansa da dukiyarsa duk zai ji suna cikin aminci Allah zai tsare masa domin yadda ya tsare amana haka za a tsare iyalansa haka kuma za a tsare masa dukiyarsa haka karan kansa za a tsare masa abu na hudu ne hibdul alaqat bainal afrad wa taqwiyatuha idan al'umma ɗaiɗaikunmu kunmu muka zama to masu tsare amana to alaƙar kunmu za ta yi daɗi a tsakaninmu ba za mu zama to muna da damuwa ba yanzu da muna da tsare amana kowa yana tsare amana da rayuwarmu ba haka take ba yanzu kun gada zuwa karanta wani an ɗauke masa mashin babu amana wanda yanzu anan ake mana kuka ana an sace wayar wani Anan. ta yaya al'umma za ta samu aminci ba za ta iya samun aminci ba haka ne ko wala ba za ta iya samun aminci ba saboda ɗaiɗaikunmu ba mu iya amincewa da amanonin da ke tsakanin ba kana jin tsoro kana zaune da mutane amma kana jin tsoron kada wani abu ya faru a tsakani za ka iya samun asara su ai babu amana Yasa da za a samu amana to kowa zai ji a jikinsa na cewa yana da zaman lafiya lokaci ya yi ko? to ga shi nan dai abubuwan ba mu je ko'ina ba amma dai lokacin ana cewa ya karatu. dole za mu ajiye a nan sai darasi na gaba kila ma ɗora a kan abu na biyar wadda allah zai wa mutane masu amana da haka ya 'yan uwa mu zamanto masu amana allah ce mu idan mun tsare amanan nan mu mu ji daɗi kuma mu ne za mu zauna lafiya ya ya ce da wani asibiyoyi da ya kasu matsaloli damuwoyi da masu ne da a da yayin da ya ya ta abin da ke da yin da ya yi da farko amin ma sai shi da Allah ya yi da amin Allah ya biya wanda ya yi da yi wannan mai kudi ne Allah ya biya

amma kafin ka kawo sunan wani mutum sai ka tabbatar da ana yin baɗanar ba ga to kake ba sharaɗin kyau galibi wasu suna kusa da masu gidajen ko ba su iya rawa. da yawan ko masu gidajen su kuma ba sa zuwa nan ba sa ma sauraron abin da ake kuma in za ka biya haya to ai dole a hannun wani kake biyan haya da ga ka san wanda kake biyan haya a gurin ka ja hankalin su kai da kanka kan abin da yake faruwa wanda kake gani a gida ka tabbatar da shaidu da komai wannan shine abin da ya kamata ka don wani lokacin kawai hasashe wasu mutane suke kawai sai su rubuto takardar su tura wani abu ba haka yake tafiya ba wani abu kuma yana tafiya a haka da haka da kai mai kawo labari a ja su ka ji tsoron allah amana ce ka tabbatar da abin da kake faɗi gaskiya ne ba haka kawai za ka ɗora malami akan wani abin da ya ta surutu kuma ba ma haka abin kyau don kuna yi mu mun sha bincika akan wasu abubuwa da ake rubuta daga ne ka tarar ba haka abin kyau wani yanzu zai ga wani abu a nan kawai ko a asibiti shi kenan sai rubuta takarda ya ce aikala in ka je ka bincika ne ka samu duk maganar da yake faɗi ba haka take ba saboda shi ma bai bincike ba yana faruwa ko ba faruwa in ma kana musu mu ya sha faruwa mun yi ta bincike sai ka samu abun ba haka yake ba to da ka kafin ka kawo irin waɗannan abubuwa ka tabbatar da abin da kake faɗi gaskiya ne yawa kuma nan gaba duk wanda ya kawo irin wannan complaint ya sa lambar waya don za mu kira shi ka riga ne kai da kai muke mai karɓar tambayoyi malam suka complain ne rubuta mana lambar wayar ta da sunanta da address ɗinka da anguwar ka duka a ah, to in an karanta ba lambar waya ba komai ai ya buge nan saboda haka abin da ya kamata shi ne dole a samu yadda za a yi don wasu abubuwan yanzu wannan kaga akwai akwai zargin kazafi na badala ko badala me badala me ke gantaka to iskanci ta su fasikanci ko to wannan abu ne wanda yake da muru'a shi karantar su mai gidan akwai bukatar a rufa masa da abubuwar kanta gaba daya shi za ka ga Allah yana ta tattanki harkar da ta shafi zuna don ta shafan mutunci kafin kai magana a kai dole ka san menene amma ba kowa ne zai gane wannan abin da muke magana ba shi ne kawai a yi magana shi nan bukatar su tariya ko ta ba da amfani ko ba ta ba da amfani ba amma in akwai shaidu tabbatattu to wannan zuwa za a yi sai a zauna da mutum titi da titi wataƙila ma ga masu yi an tabbatar ga shi suna yi kuma su ma sun yarda suna yi ɗaya yi ko su fita ko su daina ko ba haka ba ne to amma dai kowa ya ji tsoron allah wanda ya gina gidan haya to lalle ne ya tabbatar da waye da ciki kuma mai aiki a gidan domin amana da ke za a tambaye shi ina ga ko wannan sakon muka bar ya yi Amana da ke za a tambaye ka yawa amma abin ya fi karfi a samu masu abun a yi magana da su a keɓance za su iya yin maganin matsalar ma ba tare da wani ya sani amma in wani abun da muka yi anan kawai muka watsa shi ne shi yasa da za ku samu waɗanda yake sun tabbatar kuma ga masu gidajen an je an gaya musu wani ya taɓa zuwa da irin wannan matsalar kan wani gida ya zo da ita na ce masu gari ka ba san abin da ake ba a gidan amma kashin da Allah ya sa ka sani to mu je da kai gidan kuma idan muka je sai nuna ka ce kai ne ka zo da labarin sai mai magana wa mai kayan je ɗan shuru ta je wanda tsakaninka da Allah ka san abu haka yake ya ce wallahi ma da gaske ne ina ga maka haka yake ne to kar ta ji tsoron komai wallahi ne gaske ka Allah zai tsada sai muka tafi muka je kuma muka samu mai abu muka yi masa magana ya ce wallahi shi bai san wannan abubuwan duk ana yin su ba bai wuce kwana biyu ba duk ya ɗauki mataki ya gyara su su kaga akwai waɗanda suke suna jira a gaya musu na wasu ba su sani ba ko da ka wanda ya rubuto mana takardar yana da bukatar shi ba mu haɗu da shi da Allah ya hakuri ai na san ya ji ko yawa to mu haɗu da kai eh. ko gobe bari in baka wani technology da ake da shi a wajen yanki haka kawai idan muka fito kawai in ka ga zan mutu ka ce kai ne dona na gane kai ne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 اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل ربنا بلغنا انفسنا وان لم تكن لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم تقبل صيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا ودعاءنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام ربنا امنا من لدنك رحمه وحيي لنا من امرنا رشدا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين imani